لولا ولو بنت الأطعام لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة تلك لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin garin bataka gari mai tarihi garin dattijawa garin mutanen kirki tare da jagororinmu da malamanmu da alarammoyinmu da 'yan agajinmu da matasanmu da matanmu duka da sauran al'umman musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi taro ya yi taro wanda yake akwai shugabanni da yawa namu na arewa musamman akwai shugaba na nan garin bataka shine sheikh umar mai yaƙi akwai shugaban malamai namu malam muhammad akwai shugaban agaji liman sannan akwai sakataren izala namu na lokal gaman gabaki daya shine sheikh kuma honorable sa'idu ibrahim haske malam gaba ya ce haske maganin duhu muna tare da liman kuma alkali mai shari'a imam aminu musa gamus da da iyayenmu da malaman muka zo da su ga argungu musamman shi daraktan da'awa namu na argungu lokal gamman malam nasiru sani shehin malami shek Usman Muhammad Tari da hafizin alkur'ani mai girma alaramma Yahaya Abubakar alarama manyan mutane da kuma shek Abbas Muhammad Fana wanda bai samu damar yin wa'azi ba da sauran malamanmu da muka sama a nan wanda ban samu su ba da 'yan agaji duka ina muna sallama ta addinin musulunci marar Tansaniya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa musulmi muna yi mata muna muna kawo nan ga baki daya na rashin da muka yi na mahaifin malam malan Umar Allah madaukakin sarki wa mahaifinsa rasuwa shekaran jiya muna fata ubangiji Allah ya ji kansa da gafara Allah ka yafe masa Allah ka bashi aljanna Allah kai mai arzikin kwanci lafiya Allah mu roƙe ka da sunayenka da namu da nasu duka duk wanda ya riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka bashi aljanna Allah mu roƙe ka da sunayenka da muka sauka garin ka a yau muna goma sha ɗaya ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa wannan shekara 1444 wanda yayi daidai da yau biyu ga watan wato ga watan biyu miladiyar shekara dubu biyu da 2023 muna fata Allah ya samu dace kuma Allah ka amsa ayyukanmu malaminmu na farko da yi wa'azi shine Sheikh Muhammad Sani Bangarasa dattijo kenan Allah ya ƙara mara rayuwa albarka yi wa'azi a kan mutane su yi haƙuri, duk abin su ga ya same su daga Allah ne malamin da ya biyo masa shine malaminmu kuma yayanmu a sheik usman muhammad tari shi ma kamar wannan layi ya bi lallashin zukatan mutane da ba su haƙuri Sheikh anas kan giwa shi ma ya biyo da bayani akan mutum ya karɓi gaskiya duk inda take wannan darasi ne mai tasiri a cikin zukatan mutane kwarai da gaske sannan shehin malami daraktan da'awa shi ko ya yi magana akan kada mutum ya zama marowaci don saboda rowa mugun ya ɗabi'a ce rowa tana halaka mutum ta lalata shi ya tambaɗe ya lalace abinda ka tara zan bai amfani ka bai amfani dangi ba domin idan kana jin labarin marowata na duniya irin gai walakancin da Allah kai musu lokacin mutuwa sun sun baka tausayi kaga mutum marowaci na kam kam kam kamar yadda malai ce yanzu gashi ya to mutuwa kina son ya sadaka da kuɗin kuma ba an riga lokaci ya riga ya wuce Allah muna roƙon ka matsayi daga rowa a yan wa musulmi mu yi haƙuri mun samu kan ƙasan mu Najeriya suna cikin rashin lafiya jama'a ko ba haka bane to kun ga rashin lahiyar ƙasa gabaki ɗaya sai Allah dama Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da ƙasa ke ciki shi ka iya yayi mata abubuwan da take damunta amma yanzu mun jiya ga jikinmu jama'a ba ku jiya ba inda za ka kai abinda an gare ka ba a so sannan abinda haka so kuma baka da abin sai ne jama'a tsakani da Allah a cikin gane argunguwar su kwana da yunwa babu abinci kuma ga su da kuɗi an ce ba a so suna da yawa Allah ɗaya sanya ka su. ka to da kuɗin ka son ka sai tsaba ba a son su ka zo da kuɗin ka son ka sai masara sai aka ce sun tsoho ɗan ba a son su tsayin kuɗi na ɗan naira dubu faran nan sai a ce ba a fita saboda mi saboda lokaci na wanda Allah ya kawo mu wanda suke na jarrabobin abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban dama mu almajiri mafi yawanci sai dai mu lalashi zukatan mutane mu faɗa musu mi Allah ya ce ga irin wa'annan mun sani duk in kaga jarrabawa irin ka ga mutum ƙato maji ƙarfi wallahi malin huwa ya kaji. muna tare da malam Usman tare yanzu aka cikin mota ya ce wallahi ya buru wani zamne ya ce wallahi bai tsammani ya karya ba har da Ka ga mutum maji karhi zamne ya buru gida ne ya hito garka ya zamna kuma wallahi bai da abin da yake ci saboda kaga akwai jarraba ko babu saboda ka yan uwa musulmi ita jarraba mafi yawanci in ta zo shi mumini shine aka ba hankuri sai Allah madaukakin sarki ya tuna ma abubuwan da ya gabata baya سبحانه وتعالى ياتي مصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام حسبتم ان تدخل الجنه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله مدوكاكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا أم حسبتم الله تكون زتو an tadkhul da ku shiga aljanna ku mutu ku shiga aljanna haka dai sabe walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum labarin waɗanda suka guji suka wuce gabaninku bai zo muku ba irin abin da ya shahe su masatumul sa'u. talauci ya shafe su wadarra'u da rashin lahiya ya shafe su Allah ya ce wa zulzilu kuma an jijjiga su idan aka ce zilzal idza zulzilatil ardu zilzalaha wa zulzilu sai da aka jijjiga su kamar irin yanzu ga ka da kuɗi kana son ka sai abin haka sai baka sai sannan baya ka nan ka ɗauko buhun tsaba ka ɗauko buhun gyaɗa kana son ka kasuwa ka sai suwa kuɗin gada aka so kuma babu su idan buhun gyaɗa na jikka goma sha shidda sai ka ce a baka jikka goma babu su na suke wallahi jama'a inda ka ga yadda aka salloli cikin banki jam'i cikin banki abin ga da ba a yi wai mutum na jiran kuɗi sai ka sai layin injimin atm na ɗiba kuɗi sai ka ji an ce kai ana ɗari uku da goma sha biyar wallahi wani tun ƙarhe tun ƙarhe biyu daga ya ka zo a shiga layi jiran kuɗin ga ko bai samu akwai masu kwana uku suna jiran kuɗin ga ba samu ba shi saboda Allah jama'a ba jarabawa ta ba ka ga abin da kai ƙari wani zai haƙarin ka wajen ma wallahi na jiya na sai mai ya kare ga Honda wai gidan mai yantin su da Allah ya sayin mai suka ce wallahi malam ba mu asa transfer kuma kuma sabbin kuɗi muka su to sabbin kuɗin ko babu su jama'a ya za yi in ba jarabawa ta mutum haka ya ce sayan abin da ya kasu ya laluwa gida ne ce wani mai alayyahu ba ka da kuɗin zaka baya kai mai transfer ce bi an transfer ranar magana shan mai su babu su in ba saka ba ta fahimce ka ba ran da in ba ya baki da ana kwana hakan don ka san akwai wasu mata masu fikihu ko akwai matan da ba su gani su to Allah ta miyar suran gayo in ba alaihu ku an haka ko da kenan ku huta ba ku san su ne ko ko hana <laughs> amma mutuna argungu da aka jarraba da miyar ne har dai mutanen bakin mashaya da rashin da Allah yanzu ba su zanna an kai ba sai ga babu zama lafiya to saboda ka Allah madaukakin sarki ce wa zulzilu aka jijjiga su hata ya ƙular rasul wallazi na amanu ma'ahu har sai da manzo da mumiyan da aka suka ce mata nasrullahi ga musiba ta yi muna yawa wanga bala'i ya shi yau shi zai ce ko Allah ya zo muna yau shi Allah zai kawo muna nasara yayi ma wannan matsala ala yace ku saurara inna nasrullahi qarib lalle nasara taimakon Allah yayi wa bala'i yana kusa saboda ka wallahi mutanen Najeriya ku ku yi albishir wannan bala'i da ka gani zai kuren isa. sai ya kuma tarihi Allah ya ta saboda ka ai haƙuri sahabbai sun ga tasku sun ga walaƙanci amma Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya koma kamar ba a taɓa yi ba mu wa mu yi haƙuri dama mafi yawanci in gaza za a samu cin nasara sai an sha wuya wallahi malam saboda ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin wasu sura sosul ankabut ayoyin farko Allah madaukakin sarki ke cewa A hasiban nasu أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا Allah وهم لا يفتنون الله ya ce a hasiban nasu mutane suna zato suna tsammanin an yi turaku a ƙyalinsu haka nan su yi ta rayuwarsu cikin jin daɗi ka ci abinci sau uku da fahe ka ci da rana ka ci da dare ka ci kuma kwanta a lauka amanin ga musulunci kuma Allah ya kyale ka ina wallahi sai Allah ya jarabawa ammi an yaqulu amanna wa hum la yaftun sun ce sun yi imani ba tare an tunne su ba Allah ya ce wallahi ba da shi ba sai ya jarraba sahabbai sun ga walakanci idan ka musulunta gidanku za a kamo ka ba haka shi ka musulunta ƴan uwan ka kamo ka su ba haka shi in ma baka da yan uwa sai a kamo ka a dinga azama dutse mai zahi ga gaba kana kuka saboda ka musulunta saboda ka Allah madaukakin sarki yace shi musulunci idan mutum yi shi yana rike da shi da gaske wallahi sai ya shiga jarabawa yan uwa musulmi idan muka diwa zamu ga hada mutanen da karayuwa nesa ga birni wayanda muna tsammanin kamar abun bai shaho hosu, sai ga sun ma mutanen birni kuka kai yanzu ma abin ya game da mutanen da a birni ina nihin birnin kebe da abuja da waɗanda an nesa shi wahi ma wahala wahi kuka jama'a yau an rawaye cikin garin argungu ba ka iya zuwa ka samu dubu ɗari ƙasa wa kai nan yanzu ga da muke ciki ba ka iya zuwa wurin mai pos ka samu naira dubu ɗari ƙasa shi kuma banki in ka shiga layin ga mai wahala shi ma in ka bi layi ka bi layi ka bi layi in ka kai ga layi abin da ka yi ɗiba dubu ashirin shi ba wanda azzala lura dubu ɗari biyu kila ma yarinya zai wa aure shi saboda Allah an ce sai an samu kuɗin ƙasa ina ne samu su saboda haka akwai lalurori ga mutane ƙanana akwai manya akwai mutanen ƙauye akwai mutanen birni kowane na ji ga jiki ne wanga yanayi da ake ci Allah muna roƙonka da sunayenka Allah ka yaye na wannan matsala amma yan uwa musulmi ku sani subhanahu wata'ala ya su magana cikin qur'ani kamar yadda malam sani bangarata Allah ya saka mai da alkhairi ya ɗauko ya ce wallahi duk inda hagga wata musiba ko tun tuɓe kai ka shigo dutse wallahi jama'a akwai laihin da kai ma Allah zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال يعني uwa مسلمين ina الشيخ shehin الدكتور محمد ثاني Muhammad Sani Umar na magana cewa wallahi jama'a in ba su gyara kansu ba in shugaba ɗari an ka aza musu wallahi ba Allah ba zai canza abin su kai ba Buhari ya ɗaga wani ya to ya hau ya ɗaga wani ya to ya hau in ba mu mun ka gyara ba wallahi Allah ba zai gyara muna ba magana ga sai in ji kamar aya kamar ba taɓa sauka da sai yau ƴan uwa musulmi yau kadiba a gani makwabci ya iske makwabci ya cewa don Allah wane zan wanke yarinya ta ka taimake ni da wani abin zan ƙara cin lalurar ka sai su wani yanzu ban da kuɗi ga amma za a kawo miliyan biyu yan anjima ka taho yan anjima cikin miliyan biyu in baka dubu hamsin mutumin ga makwabci ne na ya yi mai alƙawalin dubu hamsin ciki kaga ana rage wasu lura jama'a ko ba a ragewa wallahi mala ashe mutumin ga sai shirya da barayi da daddare kawai sai gashi an tawo gidan mutunan ga aka ce ba mu kuɗi ya ce ni ba da kuɗi ya ce a Allah ya ƙarya haka akwai miliyan biyu na an kawo maka ba mu su mun ka to ansa ce nan Ya yi mamaki kaka an kai wasu ba su labarin cewa yana da miliyan biyu wallahi malam kawai sai ga bawa alaji to Allah ya nemi alharma gare ku don ana cikin kuɗin ga miliyan biyu ku ban dubu hamsin ina da makwabci wanda ya zo ya faɗa min lura ta zai wanke ɗaya ta yi don Allah ku taimaka min dubu hamsin ga in bashi shugaban daba jagoran barayi sai ya ce to bari mu gwada ma shi kana ya gane shi sai ina gane shi yana tahowa sai ya kware huska sai ce shi na wanga ya ce wallahi shi na wanga ce shi na ce shi na ce kai haka kuka ya ce haka buka yi da shi ga ya sakon kwam wallahi malam shi kenan yin so kai kudinka miliyan biyu wa mun hasa masu hatar duk wanda barawo ya kawo na ya taimako a ƙara ba bawa Allah da aka mai sanar kudin shi miliyan biyu sannan bayan haka shi wani suka ƙara da suka kashe shi yanzu jama'a halin mu kenan ka iske mutum ka nemi taimakon shi yau jama'a har cikin mata ma akwai lala akwai mutanen maza har cikin matan ma mata ku yi hankuri akwai matar da an ka shirya da ita da mijinta suka shirya aka kidnapping din babanta ta shirya da barayi ita da mijinta ta ce wallahi baba akwai kaya baban wani kaya ka bari da mijinta suka shirya an ka shirya da barayi sai an kai kidnapping din babanta mala inda balli ya tashi da an ka tare ban kuɗi kafan da za a bata bai ishe ta ba ai mata raƙwamci an rage mata bai kamata a ba ta irin wannan kuɗin ba ya kamata a wuce haka sai ɓalli ya tashi da al'amari ya tashi sai aka gano da ita da mijinta aka shiga aka yi kidnapping ɗin babanta jama'a ina zama da wannan hali yau jama'a ka diba yau ko gidan mai kattai ka samu almajirai masu bara ka samu su goma masu bara ka ce to ku an sa ga naira dubu ku raba kowa naira ɗari ɗari ba almajirai na ba ka daga haga da za a yi yanzu ka ga wani kutu ya taso ya zo kai ka ji masu da wurin gaba ba mu baka naira ɗari naira hamsin za mu baka daga da nan da in ba haka wala kana barin wurin Tsakaninku da Allah jama ba haka muke ba yau yan siyasa so garin ga harkar giwa garin ba ta ka afuwan duk dai gudana a yi ya ce ko an sa ga dubu ɗari a ce mutum guda a ce wani ga dubu ɗari a ce a raba ma jama'a duk wanda ya wahala ga lalura ga a ce a bashi wanga gada an ka ba dubu ɗari in ba Allah ya gyara ba cikin dubu ɗarin gada an ka bashi sai ya ɗebe dubu ta yaje ba kai ne tukun jama'a haka ne ko ba haka ba shin jama'a a to ɗaurin aure a ba da goro malamai masu ansa goro ga zazzame adibin ga su wannan su da gyamman su goro la ilaha illallah muhammadur rasulun inna lillahi wa inna ilaihi raju jama'a sadaki ya taɓa cewa ɗaura aure ga malamai sun zamna an kawo sadaki wai hannuwa yake wani ya ɓoye sa ya sa sadaki mutane kenan ko a fasa aure ma a fasa da ana yi fasa saboda babu sadaki jama'a ce haka muke ku dibi rayu mu ku gari yadda muke wallahi malam ko bangaren matan ma ya ka koma dan ya kamata ya ka ta'o maza a ta'o mata akwai wata yar sababi da ya sababi naka cewa mace ta suna cikin daula da mijinta to dawa mijinta ya kawo uwa ta gidan tana zaune yana tare da mahaifiyar sai masu tambatsa to dole sai ya mai da uwa ta ƙauye saboda yana so ƙorodo ya biye mata ya ce da alama maki haƙuri ke koma gida saboda wallahi hajjiya wani ta ce wai ya kamata a mashi gida ke ɗanyen rayuwa gida su wallahi mala haka ya ɗauke uwa ta yi mashi ta ƙauye bayan kwana biyu sai ta ce to Allah mai gida ina son ka ɗan gyara mai ɗakin da sun nake in kawo in na ta ita fa ya ɗauki uwa ta ya mai zuwa ƙauye ita kuma ta ce ya ɗauki uwarta ya kawo a cika ji da ita a sha daɗi da ita a sha shayi da birai da uwarta amma ta saya mai da uwarta ƙauye jama'a tsakaninku da Allah wanga bala'i ko shi bai samun cikin galura to bayanta kuma akwai wata shi dama uwar tana nan sai ta dinga ma walaƙanci sai ta wance ya kamata ki dinga mutunta uwar ga tace a a tsaya mai gida ni wa ina haɗa maka ka sani ni na zo gidan ga don ima hidima kai amma ba tare da inaka ba ni kai zan kula da kai amma ba da tsohuwarka ba ko ba gaskiya ba ita tsohuwa gaskiya sai dai ta samu mai kula da ita amma ni na zo wajenka in ma kwalliya in ma i love you amma ba ma makka ba inna lillahi wa inna mata kuna ina uwan miji ba uwa kitaba saboda Allah ba in gaya ma sai ta ce to in ma baka yadda mai gida ba ce wurin malam ta faɗi wani malami da kanta sai ta shi ke na ɗauke da mota an ka ce an ka ce ita ka bada bayani ta ce ga ta malam ni dai mun yi saɓani da mijina ya ce na kula da tsohuwa ta ni kuma ina ganin gaskiya tsohuwa ta ba ta da haƙƙi in kula da ita shi zan kula da shi sai mala ya ce wallahi kina da gaske kina da gaske ki amma dai kai abin da ka baka shawara ka ce ka samu wata yar ga aiki ka kawo gidan ga ta kula ma tsohuwarka amma kuma kaga tunda da yau zaka dauko wa ka ta to ya kamata sai ka aure ta in ka aure ta ta kula ma da uwarka matsayin kuma matarka ta kana da damar shiga wurinta ta ce to kasan shi ma malayin maƙetacci na sai malayin to ina baka shawara in ka aure da kaga shi ke na yanzu da kayan yi zuwa wajen mamakka da har shige gewa ɗaya kai ta ce to to malayin ina da tambaya sai malayin ce miya tambayar ki hajiya ta ce malayin abinda ta mashin in na kula da tsohuwa ga ina da lada wurin Allah sai mala ya ce kware ki lada wurin Allah sai so ni gaskiya magana ka wasu yagga aiki gidan ga gaskiya a bani ni kaɗai zan kula da tsohuwan nan ‘yan uwa musulmi wagga rayuwa da ka gani mata kunawa wa uwayen mazajenku kalamai iri daban-daban ya za a yi zama zama lahiya ƙasar ga jama'a a ce ma uwan miji hawan jini a ce ma uwan miji ƙwalsa a ce ma uwan miji leda bage la ilaha illallah wallahi ko wannan musiba na sa ba a zama lahiya ƙasar ka jama'a a cikin gare argungu wata yarinya ta ɗaɗa ma uwan mijin tamari gaba ga mijin tambare ta sai uwar ta yi horata ce wallahi in ka sake ta wallahi ban yahi maka in kan bige ta ina ɗaya ma albarka sai hushe da kuka ya kama zuba hawaye uwa ta ta kange shi ya za a mara tsohuwa kana tsaye da uban cikin yariyar na ya ji labari sai ce a kama ta gida da aka ɗauko ta aka kai ta gidan babanta ta mutu gidan nan ba ta koma gidan kowa wata kowa ba sai da Allah ya rayuwarta saboda uban ya ji haushin abin da an kawa uwar surki ne waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da ba a bari a zama lahiya wallahi dole mu samu jarrabobi saboda mu maza ya an dawo ɓangaren mu muna da namu baƙin hali mata ya an koma kowa da baƙin hali kamata ya mu taso mu gyara zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce zalika dalilin wannan saboda Allah madaukakin sarki bai canza wata ni'ima da yawa wasu mutane har sai sun canza halayensu wallahi jama'a kwanaki ayin shekarun baya lahiya lau muke ba mu da tashin hankali abincinmu lahiya lau ka te sayan buhun gyada lahiya lau ka te sayan buhun dawa lahiya lau ka sai buhun gero lahiya lau ka to gida kai lalura masu albashi tun ana zungurar su ka yi al'asu albashi ka ce ka sayo ka sayo abubuwan da haka sayo ka to ka sai ka zuwa kawo gida kaɗai yan saura yan kaɗan har uwa ya gari yanzu an cimma albashin har an wuce albashin yanzu ga albashin bai ko sayan abin za ka ci ga wata to jama'a yana ta ga wanda bi kowa su albashin da ka jarrabobi na muke cikinsu wallahi mu kuma ma Allah jama'a idan muka roƙi Allah Allah yana yaye mana wannan matsala jama'a sakatare ya taso har da ayoyin naka so in ce ban koce ba eh <laughs> wanda ba daga cikin bane ina magana akan abubuwan suke damun muna kasar ga jama'a malam muna zaune lahiya amma muka shigo da wasu abubuwa yau in za a yin aure ka ce ka dibi lahanin da aka yi abubuwan da aka yi gidan aure matashi zai ba ɗan mata aure kullum yana gidan su yarinya kullum yana gidan su yarinya har ya kai yanzu an wuce ɗaukar ta ya kai zai na haibara mata gina ta da ya yi ya ɗauke su na mashin ko siddi babu wallahi malam Shekarar jiya ma magana da malam albani yake ce min akwai wanda ya bashi labari ya ce wallahi wani in ta ni hira da daddare akwai wanda wata giya ta hwaɗi na yaka shigewa da daddare da ita ba akwai aure ba nan suka zuwa su yi lalata su da ita ba akwai aure ba ya ce amma yanzu sun yi aure zama ya gagara in suka yi saɓani ta ɓacin kwashe ta ɓaci uwa ce da uba ne da kowa har da kakanshi ta ɓaci kaga dalili saboda tun harko ya bar aure ne wurin jama'a ina za muna 'yan kasuwa babu sosai yanzu ka dibi yanayin da ake ciki ka so kana son don Allah ga tsahin kuɗinka a taimaka ma a baka sabbi ka son ka sai dawa ko sai masara sai so in kana so dubu goma a baka dubu takwas ko da ke nan ba ku yin haka nan ko a shi abin biya game gaba ɗai ‘yan kasuwa babu tausayi in ga kuma ma'aikatan gwamnati su ma bane ya ci su eh kuma ko ina in faɗa ma ga sunan ko ina ƴan gidan mai na ƴan wa kowa in faɗa ma so ɗaya ka in ya gane ka sai ya bugi bakin ka ya ku bayan Allah mu kowa ma Allah wallahi wanga al'amari Allah na yadda ya mu da shi in kai nan babu daɗi in ka dawo babu daɗi in ka koma gida ka zamna kan kai kai lokacin ka samu ya bari in koma gida in zamna mata su sha ma kai tashi ka buɗo muna tashi ka kawo muna kai wallahi zaman gana ka beye muna in ka shiga gida zama bai in ka hito waje kuma babu da isa ga abin da ya bata mare to saboda haka ya ku bayan Allah mu kuma mu Allah madaukakin sarki akwai ayoyi da dama wanda zai kamata mutum a kawo anan amma saboda an gudanar lokaci yayi ya kamata in dakata nan darasin da ka so in yi insha Allah ta'ala wata rana Allah ya hada mu zan yi wannan darasin shi ma ya shahi abubuwan suka shahi cewa na aure auratayyan mu akwai gyara ya kamata mu gyara insha Allah wani lokaci zamu yi darasi anan in Allah ya so akan wannan kuma da yake lokaci ya riga yayi zama shi sakatare honorable insha Allah ya ji akwai tambayoyi wanda ya burguje sai mu karanta su sai mu addu'a insha Allah jazakumullahu khair to masha Allah mallan Allah ya saka